أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم yau muna lahadi sha ɗaya ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da tara wadda ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas muna nan cikin tsora ta biyu ita ce tsoratun bakara a darasinmu da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da tamanin da biyar فدن الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يوم بإذن الله تعالى za mu tashi farkon aya ta 186 wadan Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله مدوكاكين سركي yace wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni dangane da ni ne inni Ka kace lallai ma'ana ni kusa nake a wata da'i ina amsa roƙon duk wanda ya roƙe ni idza da'an a lokacin da ya roƙe ni yastajibu li sa amsa gare ni ma'ana ni ma sa amsa umarni na kenan wal yu'minu bi kuma su ba da gaskiya su yi imani da ni la'allahum yarshiduna dan su zamo shiryayyu a turba ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya malam tabari yace abinda take nufi wa idza sa'alaka ya muhammad ibadi anni aina ana idan wato bayina suka tambaye ka ma'ana ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama idan bayina suka tambaye ka a ina nake ka ce fa inni qaribun min ka ce ni kusa da su nake asma'u du'a'ahum ina jin dukkanin addu'o'insu wa ujibu watan da'i minhum kuma ina amsa addu'ar duk wanda yi addu'a daga cikinsu malamai sun su tutsa sani dangane da menene ya janyo Allah ya saukar da wannan aya wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne kan wani bawan Allah da ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya manzo Allah a qaribur rabbuna falunajihi am ba'idun falunajihi ya ce ya manzo Allah ubangijin ba a kusa yake mu gana da shi koko a nesa nake a nesa yake mu kira shi sai Allah ya saukar da wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib wannan ruwaya imamu ibnu jarir al-tabari ya kawo ta ko ya rawaito ta ga asantu ibnu hakim an abi da an jaddi imamu zahabi yana faɗa cikin lisanin mizan yace as-saltu ibnu hakimin majhul wa an abihi an jaddihi yace yayi ruwaya daga babansa daga kuma kakansa ma'ana kenan akwai magana akan ita kanta wannan ruwaya sai dai za mu iya cewa akwai ruwaya ta imamul bukhari wadda za ta ƙarfafi wannan magana ita ce ruwaya da Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yace kunna ma a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama fi ghazwatin a wurin wani yaki faj'alna la nas'alu sharafan wa la na'lu sharafan wa la na'batu wadiyan illa rafa'na aswatana bit takbir abu musa ya ce sai ya zama na duk da muka hau wani tudu ko muka kangara wani kwazazzabo sai mun daga mu bi takbiri da kabbara mana mu ce Allahu akbar mu daga murya a wata ruwa ya ce idan muka hau tudu sai mu kabbara in muka yi gangara sai mu subhanallah sai wani daga cikin mu ya daga murya Allahu akbar faqala yace fadana na sai manzo Allah ya matso kusa da mu fa kala sai yace da mu ayu annasu ya ku mutane irbi'u ala anfusikum yace ku sassauta wa kau fa innakum la tad'una asamma la ghaib yace ba fa kuna roƙon kurma wanda baya nan bane sai yace tad'una sami'an basira kuna kiran mai ji ne mai gani wannan kaga ya ƙara tabbatar da cewa kenan duk inda ka roki Allah madaukakin sarki Allah kusa da kai yake Allah madaukakin sarki zai amsa wato abin da ka roka shine ma'ana wa idza sa'alaka ibadi anni idan na suka tambaye ka dangane da kusaci na da kuma amsawa ta to da su inni qaribun ni kusa nake ujibu da'wata da'i ina amsa roƙon duk wanda ya roƙo ya roƙe ni idza da'an in ya roƙe ni asali idza da'ani sai aka shafe yaɗin in ya roƙe ni ma'ana kenan ina amsa addu'ar wanda ya roƙe ni sai malamai suka ce wannan aya tana nuna mana Allah maɗaukacin sarki kusa yake da bayansa kuma yakan amsa addu'ar dukkan wanda ya yi addu'a amma a wata ayar kuma zahirin wannan aya ta nuna duk sanda aka yi addu'a Allah zai karɓa kenan zai amsa sai wata ayar kuma ta bayyana rataye wannan addu'a da ganin damar Allah sai in Allah ya ga dama kenan yana amsa dukkan wata addu'a in an yi amma fa in ya ga dama in ka koma suratul an'am Allah madaukaki sarki yana cewa bal iyyahu tad'una yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikuna ma'ana gaya musu kace Allah kadai za ku roƙa bal iyyahu tad'una shi kadai za ku roƙa ba wani ba yakshifu ma tad'una ilayhi sai ya yaye muku abin da kuke roƙo zuwa gare shi sai ce in sha'a in ya ga dama watan sauna ma tushrikuna a lokacin duk sai ku manta shekar da kuke ma Allah sai ku koma kuna roƙon Allah shi kadai shi kuma zai iya yaye muku abin da kuka roƙa amma in ya ga dama sai suka ce to wannan aya kenan sai ka kayyade ta da waccan aya kenan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ma'ana kenan ujibu da'watar da'i idza da'an in shiditu nakam amsa addu'ar mai roƙo duk sanda ya roƙa amma ina ga dama idan ban ga dama ba sai ya roƙa ba zan karɓa ba kuma Allah yana da dama ya yi abin da ya ga dama saboda la yus'alu amma yaf'al ina fata an gani. wa um yus'alu bayi su ake tambaya amma Allah ba a tambaye sa dan me yake kaza ina fata an kenan waɗannan masu magana ta farko sai suka ce kenan duk addu'a in kai Allah zai karɓa amma fa in shi ya ga dama ya karɓa din sai wasu malamai suka ce a'a rataya karɓar addu'a da ganin damar Allah maɗaukacin sarki ta shafi addu'ar kafirai ne kadai. me yasa suka ce saboda wannan aya ta zo ne akan siyakin addu'ar kafirai domin ka koma baya Allah ta kul aitakum in atakum azabullah aw atatkum as-sa'a ghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin sai da su ku ba ni labari idan wato azabar Allah ta zo muku ko kuma al'iyama ta zo muku shin yanzu wani Allah za ku roƙa ya fitar da ku daga cikin bala'i ya fitar da ku daga cikin azabar da ta tunkare ku da lafiya bal ai wannan magana nan magana da tad'una shi kadai Allah za ku roƙa a fa yakshibu ma tad'una ilayhi kuma shine zai yaye muku abinda kuka roƙe shi a kansa insha a in ya ga dama sai suka ce rata ya ganin damar karɓar addu'a a nan ya rataye ne da addu'ar kafin ba masu imani ba wannan kuma aya da muke kanta tana magana ne akan addu'ar masu imani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kaga tana magana ne akan bayan Allah waɗanda suke da imani sai suka ce kenan sai a ce addu'ar kafirai ita za a yi mata kaidi da baibayi da cewa sai Allah ya ga dama ya karba amma addu'ar masu imani Allah maɗaukakin sarki zai karbe ta ne kawai mutlaka in dai masu imani suka yi addu'a Allah ya karɓa ina fata an gane masu wannan tafsirin da suka ce Allah ya karɓa to yaya kenan wani lokacin kuma kai addu'ar an ce Allah ya karɓa to amma kuma wani lokacin sai ga kuma abin bai faru ba ko abin da kake so baka samu ba sai malamai suka ce Allah ya karɓa din sai dai yaya za a yi ka ga abin wannan kuma ya race da abin da Allah ya ga dama me ke tabbatar da haka ruwa da Imam al ya rawaito cikin Adab al-Mufrad da sanadi ingantacce daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda manzala yake cewa ma min muslimin yad'u babu wani musulmi da zai yi addu'a in dai wannan addu'a laysa bi ismin ba saban Allah bace wala bi qati'ati ra'imin aka nan kuma ba yanke zumunci bane illa a'tahu Allah Ida salasin wace sai Allah ya bashi ɗayan abu kaga Allah ya amsa shi kuma wannan ya nuna duk wata addu'a da musulmi babu wata addu'a da musulmi zai yi matuƙar addu'ar ba laifi ya roƙa ba ba kuma yanke zumunci yayi ba sai Allah ya bashi ɗayan abu kaga Allah ya karɓa shi. kaga wannan ya karfafa ra'ayin malaman nan na biyu da ke cewa addu'ar mai imani in yayi Allah ya karɓa addu'ar kafiri ce in yayi ake rataya ta da ganin damar Allah sai Allah ya ga dama ya karba in bai ga dama ba zai karba ba waɗannan abubuwa guda uku ɗin da Allah zai bashi maza la yace imma an yu'ajjila lahu ku ko dai a gaggauta masa da abin da ya roƙa yana roƙa nan take ka samu wani lokacin kana roƙa abu ga ka samu wa imma an dakara alahu bil akhirah ko kuma a ajiye masa abin da ya roƙa sai a gidan lahira shine za ka ka ji tsit ba wai ba karɓa ba a'a Allah ya ga kana da wani kalubale a kiyama sai a ajiye ma wannan abin sai ranar sai ka je sai ga ashe ba karamin ajiya aka yi maka ba na uku wa imma an yudfa anhu min as-su'i mithluha ko kuma a kawar masa da wani mugun abu da ke tunkararsa kwatankwacin abin da ya roƙa sai zama mugun abu ne ke tunkararsa kuma wannan mugun abin girmansa da nauyinsa ya yi kwatankwacin abin da ka roƙa sai Allah ya kare maka wancan mugun abin bai baka wannan abin da wato ka roƙa ba kaga wannan ya tabbatar da cewa kenan in mai imani yayi addu'a an karɓa abu sa'idin ya ce sai wani yace idan yuksaru kenan ya manzala za mu yawaita addu'a sai manzala ya allahu akbar allah kuma shi zai yawaita karɓar abin da kuka roƙa wannan sai nuna mana kenan addu'ar masu imani daga sun yi allah ya karba sai dai wurin biya ne za a iya biya maka da ɗayan abubuwan nan guda sai aka samu wasu malaman kuma sai suka ce a'a ai gaba ɗaya ma duk babu wannan shine na can shi suka ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ina amsa ibada duk wanda ya bautata mu shi suka ce da'watad da'i nan ibada kawai ake ne ya kunshi ibada gaba daya domin al'ibada takan zo bi ma'anar du'a suka ce dalili ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a'u huwa ibada addu'a ai ita ce ibada saboda haka sai suka fassara ujibu da'watad da'i ai ujibu ibadatu da'i ina amsa addu'ar ko ibadar wanda ya roke ni yayi bauta gare ni ta hanyar isaka masa ina fata an gani sai suka ce kenan anan abinda ake nufi da addu'a ana nufin ibada Abin da ake nufi da amsawa shine Allah ya baka lada in ka da wannan ma'anar kuma ta uku za ga gaba ɗaya ma babu rikici akan matsala amma a dunkule za mu iya cewa aya za ta iya ɗaukan waɗannan fuskocin cewa mai imani in yi addu'a Allah ya karɓa sai dai za a iya biya masa ne da ɗayan abubuwa guda uku Haka nan duk wanda ya bautata ma Allah maɗaukakin sarki Allah zai amsa abin da ya bautata ta hanyar bashi nada ina fata an gani. sa'annan idan muka kalli ayar Allah yake ujibu da'awatad da'i idza da'an idan ya roka ya nuna Allah zai maka ne yayin da ka roka kuma shin kawai mujarradin roka malamai suka ce ma'anar idza da'an ba kawai mujarradin roka ba a san da ka roka ka kankan da kai ga Allah da ikhlasi da sakankan cewa Allah maɗaukacin sarki ɗin zai amsa ba amma idan da kake roƙon zuciyarka a gafala take ba ta yadda ba ma kawai dai kana faɗa ne a baki amma a zuci kana ganin kamar ba za a yi ma ba ba lallin ne Allah karɓa ba ina fata an gane shi ne ma'ana ujibu wata da'i idza da'an ya zama zuciyarka ta sakankance har ga Allah Allah zai amsa ba to sai ga Allah ya amsa shi za mu ga bayan Allah daga wani abu ya taso na tashin hankali saboda sun yarda sun sakankance Allah zai amsa sai ga Allah ya amsa musu da nan Musa ya tinkaru wannan kogi har sai da suka ƙara so bakin kogin mutanensa suka ce an fatar da mu an cin mana sai ce inna hiya rabbi sayahdi ubangiji na na tare da ni zai shiryar da saboda yana da yaƙini yana da sakankancewa. Allah zai kawo ɗauki. yana zuwa mai Allah ya ce wa aina ila Musa an bi asaka al baha. Allah ya ce sai muka wa'ayi ga annabi Musa muka ce dau sandar da kibi ki wannan kogin yana dukan kogin fan falaka fakana kullu firqin ka sawdil azim sai kogi ya tsage sai zama kowane bangaren kogi kamar wani curarren dutse ne ruwan ya daskare shikenan sai aka kama hanya aka me yasa saboda ya yarda ya sakankance Allah madaukakin sarki zai amsa masa ina fata an gane saboda kama anar kenan ujibu da'watad da'i idza da'an ya zama kayi addu'a har da mutuwa har zuci Allah zai karba shi sanya manzo Allah yake cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ko roki Allah kuna masu kan cewa cewa Allah zai karba wa alamu ku sani anna Allah la yastajibu addu'a Allah baya amsa addu'a min qalbin ghafilin daga rafkananniyar zuciya na'in shagalalliyar zuciya wadda ma gaba ɗaya ba ta hararo girman Allah subhanahu wa ta'ala amma sai Allah ya ce ba ina amsa addu'ar wanda ya roƙe ni amma ga wani sharadi falli staji buli Allah ya ce su fara amsa kira na tukuna wal yu'minu bi su ba da gaskiya da ni la'allahum yarshiduna dan su samu wato shiriya dan su zama bayan Allah shiriyu falyastajibu li wal yu'minu bi malamai wasu ka ci mu ne in ka amsa kiran Allah abinda zai biyo baya shine kai imani da Allah subhanahu wataala wasu ka ce a'a falyastajibu li su amsa umarnin Allah wal yu'minu bi su tabbata akan wannan umarni a zuwa mutuwa kenan in sun amsa umarnin sai su tabbata kuma akan aiki da wannan umarni har zuwa komawa ga Allah to in suka yi wannan sai Allah madaukakin sarki ya shirye da su malamai suka ce wannan aya tana nuna mana azumi kenan yana ɗaya daga cikin lokutan da ake kyautata zaton Allah maɗaukacin sarki zai amsa addu'a me yasa suka ce yana ɗaya daga cikin lokutan da ake da zaton Allah yana karɓar addu'o'i shine lokutan azumi musamman yayin da ƙarshen yini ya ƙare ma'ana aka kai ga buɗe baki suka ce saboda Allah ya sanya wannan aya tsakanin abin da ya shafi aji. kaga bayan an ce yayi wallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ayyaman ma'duda sha'aru ramadana kaga dai kan magana azumi sai aka jibo a'yar. wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib aya tana wucewa sai aka kawo aya ne da ci gaba da magana akan azumi wa illa lakum laylatu siyami rafasu ila misali ina fata an gani sai suka ce wannan yana nuna kenan addu'a cikin azumi tana ɗaya daga cikin abin da ake kyautata zamanin Allah madaukakin sarki yana karɓar addu'a lokacin azumi sannan aya tana nuna mana cewa Allah kusa yake da bayinsa managarta bayi masu bauta gare shi malamai kuma suka ce kusaci ma'ana Allah yana da kusaci da bayinsa na gari shi za wasu suke cewa fa huwa qaribun fi ulu Allah makusanci ne ga bayinsa kuma yana madaukaki sannan kuma aliyun fi dunuwihi haka nan madaukaki ne kuma wurin kusancinsa da bayinsa ma'ana kenan Allah kusa yake da bayinsa kuma yana amsa addu'a su yayin da suka roƙe shi na'am أحل لكم ليلة الصيام الرفق إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجر تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله مدوكacin sarki yace wa illa lakum lailatul siyam an alatta muku a dararen azumi arrafasu ila nisaikum kusanta zuwa ga iyali. wannan aya tana da sababi imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga bara'u dan ali yace kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama yace sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan kana rajul sa'iman idan mutum yana azumi fa adara al-iftar sai lokacin bude baki yayi mana a farkon al'amari fa nama qabla an yuftira idan har ya kwanta ya bacci kamar ya buɗe baki a farkon al'amari kenan lokacin azumi to a nan fa lam ya akul lailatahu ba zai ƙara cin abinci kuma da daddare ba ko ya farka wala yau yawma hukuma wa shagari ma ba zai yi sahur ba haka zai wuce ta yi ya sai ya kai ya ina fata an gani Bana a farkon al'amari a azumi idan aka kai lokacin buɗe baki sai zama baka ci abinci ba baka yi buɗe baki ba sai ka ɗanki shi gida irin gajiya ta mai azumi sai bacci ya ɗauke ka to ba in ka farka da daddare ba za ka ci abinci ba haka za ka wuce ba sahur washe gari kuma haka za ka wuce Allah mun gode maka ko da aka samu sauki ko ko ba haka bane haka mutum zai yi wa anna qais ibn sirmat al-ansari to wani sahabi mai suna qais ibn sirma al-ansari kana sa'ima yana azumi wa fi riwaya wata riwaya kana ya'malu fi an-nakhil bin nahar wa kana sa'ima ya wuna a gonarsa yana aiki a gonar dabino kuma yana balan ma hadara al ifar yayin da lokacin bude baki yayi a tamra atahu sai zo gurin matarsa faƙala la'aishe da ita a'in da ke fa'amun akwai abincin da zan ci ƙalat la ta ce ba mu da abinci walakin an tsaliku fa'ablubu laka ta ce amma ɗan jira bari in je ɗan yi buge-buge in nemo ma abin da za ka ci hmm. wa kana yau mahu ya amadu kuma tsawon wunin nan nasa na rana ya wuni yana aiki a gona da ya ɗan zauna kan da dawo fa galabatu ainahu sai idanuwansa suka rinjaye sai bacci faja'atuhu mar'atuhu matarsa faja'atuhu mar'atuhu matarsa ta dawo gurinsa. sa falamma ra'atuhu yayin da ta ga yana bacci da ta zo ta tar da shi kenan qala ce khaybatan laka ai ko ta same ka ai shi kenan kuma zarcewa zaka haka ya wuce falamman tasafan na'aru gushiya alai washe gari da rana ta tsaga aka zo tsakiyar rana sai faɗi su ma fazu kira zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo aka ga manzo Allah fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta wannan yana ɗaya daga cikin sababin saukar wannan wato aya dalili na biyu shine ruwaya da Imam Abu Dawud ya rawaito shi ma a cikin sunan hakim ya fitar cikin mustadrak daga Mu'az ibn Jabal Allah ya kara masa yadda. shi ma yake cewa wato wani mutum na Umar ne dan kasa, dan Mu'az yake cewa a farkon al'amari na azumi wato kanar rajulu a fara fa nama a jiha. idan mutum yayi buɗe baki sai ya yi yayi bacci to ba zai iya kusanta iyalinsa ba wa idza nama lam yaf'am kun kuma yi bacci shi ba ya barka ba zai ci abinci ba sai ce faja Umar ibn khattab yuridu imra'atahu sai Umar dan Khattab cikin dararen azumi ya zo yana nufin matarsa zai kusance ta faqalat faqalat imra'atu sai matar ce kad kuntu lim tace ai nayi bacci na barka fa zanna annaha ta'tal sai Umar ya dauka cewa kawai wannan wani abu ta kadan ta hana kanta wato ya kusance ta amma ba wai baccin bane fa waqa biha sai ya kusance ta shi ma da ya kusance ta sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya domin gaba ɗaya hankalinsu kuma ya tashi suka nemi ya za sai Allah ya saukar da wannan aya da za mu karanta Allah ya ce uhilla lakum an halatta muku lailata siyami daren azumi nan bai ce layali siyami ba kawai sai ce daren azumi kuma abin da ake nufi dararen azumi me yasa saboda ismu jinsin ne ismu jinsin kuma da mufradi da jam'i da abu ɗaya ne ina fata ya gani domin ismu jinsin yashmalul mufrad wal mai wal jam domin lailatul siyami ko layali siyami da abu ɗaya ne Allah ce an halatta muku dararen azumi kuma a nan zarfu ne a lokacin azumi kenan arrafasu rafasu shine na'ibul fa'il din kenan uhilla arrafasu lakum lailatul siyami ina fata an gani an alatta kusantar iyali gare ku a dararen azumi shi Allah ya ce hunna libasun naku, su waɗannan mata naku kira ne gare ku haka nan wa antum libasun lahunna kuma kira ne gare su mana ku su kira ne ga matanku su ma matanku su kira ne gare ku Shi malamai suka ce me ake nufi da cewa mace ta zamo sitira ga namiji namiji ma ya zamo sitira ga matarsa imamu tabari ya ce ɗayan abubuwa guda biyu ne na ɗaya shine cewa kowace ɗaya daga cikin ma'auratan nan guda biyu miji da mata kenan kowanne yakan zama wato sitira ne ga ɗan uwansa yayin kwanciya bacci da haɗuwarsu kan mayafi guda don zai zamo jikin kowanne ya haɗu da kowanne kaga ya zamo sutura kenan sa'an nan ita take rufa masa asiri kamar yadda shi ma yake rufa mata asiri kamar yadda ka san sutura a jikinka ai ita ma tana rufa ma ina fata an gane domin ba haka ba in ka fita haka ai ma ukaci za a ci ma ko ba haka bane kaga ashe kenan suturar asiri take rufa ma to ita ma matanka asiri take ruba maka kamar yadda kai ma asiri kake ruba mata suka ce abin da ake nufi a nan kinayar wasu malaman kuma suka ce a'a abin da ake nufi da magana ta bi kenan da tsabari ya kawo suka ce ana nufin matan naku sukan zamo sababin nutsuwa gare ku kamar yadda kuma kuke zamowa sababin nutsuwa gare su domin shi kansa nutsuwa da kwanciyar hankali ai rufin asiri ne shi sanya ma Allah yake cewa me ja'ala lakumul layla libasan wan nawma subata kaga Allah ya sanya muku dare ya zama sutura gare ku saboda ai daren kuna kwanciya ku samu nutsuwa kuma in ka kalli waɗannan ma'anonin guda biyu za ka su tattare da wato mai gida da iyalinsa kenan takan zama nutsuwa ga mai gida haka nan kuma takan zama sutura da rufin asiri gawa ga mai gida shi ma mai gida yakan zamo sutura gare ta yakan zamo rufin asiri da kwanciyar hankali shi ma wato gare ta ina fata an gane shine ma'ana unna libasun lakum wa antum libasun lahunna Allah ya ce aliman Allah Allah ya san annakum lallai ku kuntum takhtanuna anfusakum kun kasance kuna masu ha'intar kawunan ku shine abin da kuka je kuna aikatawa din nan ba alaikum sai Allah madaukakin sarki ya karɓi tubanku ya yafe muku wa'afa ankum kuma ya rangwame gare ku bal ana ruhun nan Allah ce yanzu kuna iya kusantar iyalinku a dararen azumi ku kusance su kenan a yanzu a lokutan azumi sannan Allah ya ce wa bata goma ka taɓa mafi lakum ku nemi abin da Allah maɗaukacin sarki ya rubuta shi gare ku abin da Allah ya rubuta gare ku wasu malamai suka ce shi ne ku nemi Ba mana ku nemi ƙaruwa ta samun mai ta samun zurriya ne ma kataballahu lakum wasu malamai suka ce a ma shi ne shine lailatul Ba mana yanzu Allah ya ba ku dama kuna iya kusantar iyalinku cikin dararen azumi amma ku nemi kuma abin da Allah ya kaddara za ku samu na daren lailatul qadr wasu suka ce a'a wa goma ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta gare ku shine duk abin da Allah ya halatta muku na sauƙaƙawa a cikin dararen azumi din ku nema duka waɗannan ma'anoni za su iya shiga ƙarƙashin ka taɓa kataballahu lakum sai dai ma'anar da malamai suka farin jayarwa shine ku nemi zurriya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara za ku samu na 'ya'ya a waɗannan darare na azumi shine wabta goma ka lakum Allah ya ce wa kulu shirin. kuna iya ci yanzu a dararen azumi kuna iya shan kayan ku na abin sha ta ya tabayyana bayyana na ku al-abyad Thank you. Baradiri ne gome. Eh, to yau da zan bike nan. Ko kawai ne kada fuska. Allah madaukakin sarki yace ku ci ku sha a jararan azumi hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai wato khayt al-abyad shine hasken ketowa al-fajr ya bayyana minal al-khayt aswadi daga duhun ƙarshen dare Minal fajiri ma'ana daga cito al-fajr wannan shi ya nuna al-khayt abyad ba zare ake nufi ko kyalle fari ba al-khayt aswad shi ma ba bakin zare ake nufi ko kyalle baki ba a'a tunda aka sa minal fajiri yana nuna khayt al-abyad shine hasken nan na ketowa al-fajr khaytul aswadi shine wannan duhu na ƙarshen dare domin adiyu dan hatim ya dauki tsalle baki da fari ya ajiye karkashin fularsa in ya ciye ciye shi sai ya daga ya leka ya gani a cikin duhu yana iya bambance fari da baki in ya ga baya bambancewa sai ce da sauran lokaci sai ci gaba da cin kayansa ƙarshe sanda ya fara bambancewa gari ya waye eh mana gari ya yi. sai ta so gurin maza na ya ce ni ba abin da ne manzo na ya ce a a ai wannan matajin kan naka da tsayi yake yana da baɗi ba haka ake ne sai ce ana nufin hasken alfijir daga cikin duhun dare ina fata an gane shi sama ya zo cikin wata ruwaya malamai suka ce aslan aya ta zo ne wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad kamar yadda zo a ruwayar bukhari babu min al sai daga baya sai aka saukar da minal fajiri don ta ƙara bayanin abinda ake nufi da min al khayd al aswad ina fata an gane Allah yake summa atimmu musiyama ila al-layl sa'annan kuma ku cika azumi har zuwa wato shigar dare ma'ana za ku cika azumin ku kuma zuwa faduwar rana wannan ya nuna daga ketowa alfijir azumi yake farawa har zuwa faduwar rana kuma daga rana ta faɗi yana nuna cewa lokacin azumi ya wuce ina fata an gane rana na faduwa lokacin azumi ya wuce sawa'un an kira sallah ko ba a kira sallah ba mana zaka iya shan ruwa abinda ke ƙara tabbatar da wannan hadisin wato bara'u dan ya yace wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana tafiya suna cikin tafiya hadisi ne na Abdullahi ibn Abi Aufa Allah yana cikin tafiya sai rana ta faɗi rana na faduwa sai yake da Bilal inzil fajda lana ko inzil fajda li sauka ka haɗa mun ruwa shine ka haɗa ɗan tsaki da ruwa mu samu abin da za mu sha sai Bilal ya ce ya rasulallah lau amsaita ya manzala da za ka bari mana gari ya ɗan tsara shiga du'u dai manzala ya ƙara cewa inzil fajda li ƙarshe dai ya sauka wato ya yi sannan sai manzala bayan ya sha sai ce iza akbalan lailu min ahuna wa adbaran nahar min ahuna faqad aftara sadi in dare ya gabato ta nan yini ya juya baya ta nan to mai azumi fa ya buɗe baki mana babu magana cewa sai gari ya yi duhu matuƙar dai wato dare ya yi rana ta faɗi to lokacin buɗe baki ya yi Allah ya ce wala tubashirun amma fa kada ku kuskura ku kusanci iyalanku wa antum al'alan ku aki kuna fil masajidi kuna masu lazumtar masallaci da ibada ta itikafi anan wannan haramcin yana nan ba za a kusanci iyali ba ko da a dararen azumi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa duka waɗannan abubuwa da Allah ya ambato tilka hududullah wancananka iyakokin Allah ne dokoki ne na Allah tun daga bayani akan ci da sha da kusantar iyali a cikin dararen Ramadana da kamewa a rana har zuwa faduwar rana da kuma ba za a kusanci iyalin ba a lokacin da ake itikafi duka waɗannan iyakoki ne na Allah fala taqrabuha karku kuskura ku kusance su mana kar ku kai ga aiwatar da su domin yin haka saba ma umarnin Allah kazalika kamar yadda Allah ya bayyana muku wannan hukunci dangane da azumi kuka san iyakokinsa haka nan ne yubayyinu Allah lakum yubayyinu Allah ayatihi lin-nas Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaquna domin su kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wannan aya kenan tana nuna mana wato akwai sassauci da ra'ama da jin kai da Allah yake ma bayinsa Allah ya ji kan bayinsa wannan ya nuna abinda Allah ya faɗa cewa babu wahala babu kunci cikin addini haka yake wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj domin lokacin da wasu suka wahala sai Allah ya saukar da aya ya kawo sassauci aya tana nuna mana alaccin wato zancen da bai halatta tsakanin mutane ba sai amfani da shi ba ya halatta tsakanin ma'aurata kenan akwai maganar da bai halatta ka yi ta a titi ba amma ya halatta ka yi ta tsakanin ka matarka dan Allah ya mai wa illa lakum lailatu siyamir rafas ar-rafasu yakan dauki ma'anar kusantar juna jima'i yakan dauki ma'anar muqaddimatul jima'i shine zantuttuka da ake yi kamun kusanta juna wannan aya ta nuna tsakanin miji da mata ire-iren wannan zantuttuka su biyu a keɓance ba laifi ba ne ina fata an gane sa'an nan ayar tana nuna mana Allah maɗaukakin sarki iliminsa ya tabbata a kan komai domin wasu sun yi abu a koya ma sai Allah ya ce kunkuntun annakum kuntum an kusa. Allah ya riga ya san ha'inta kanku kuke yi ya sani kenan ba shi kuke ha'inta ba shi kin ya sani kanku kuke ha'inta ka san duk sanda mutum ya je yana yin wani abu a koye a zatansa baka sani ba kai kuma ashe ka sani ba kai bai ha'inta ba waye ha'inta kansa domin yayi ne a boye don gudun hukunci ka kuma ka riga ka sani in ka tashi hukunta nan take zaka hukunta shi shi za Allah ya ce Allah ya san kuna a inta kawuna. sannan ayat tana nuna mana yana ɗaya daga cikin manufofin kusantar iyali shine samun ɗa har ma an samu ruwaya Umar baya kusantar iyali sai in yana da bukatuwa zuwa ga samun ƙarin zurriya ko da yake malamai sun ce ba wannan ne kaɗai manufa ba shi ma don biyan bukata da sha'awa ta ɗan adam da kare kai yana ɗaya daga cikin shi ma manufofi da in an yi ba a yi laifi ba saboda hadisin Abu Zar na Allah da alaihi ma yake cewa wa fi a ahadikum sadaka in ɗayan ku ya kusanci iyalinsa shi ma akwai ladan sadaka me suka ce sai suka ce ya rasu rasulullah a ahaduna shahawatahu wa da hufi ya ajar a ɗayan mu dama zai iya biyan buƙatar sa ta sha'awa kuma ya samu lada sai manzo Allah ya ce ara'aytum ku bani labari lawa ba a fil haram inda ya je ya sanya a haram yayi zina a kana alaihi wuzur ba zai kasance yana da laifi ba suka ce haka ne sai ce fakka zalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr haka ne in ya sanya a halal yana da me yana da lada sa'an nan hadisin yana nuna mana ya halatta kenan mutum ya waye gari da janaba ashe din mutumin da ya waye gari da janaba kuma ya azumci wannan rana azumi azumin sa yayi ma'ana janaba ta kama shi kamun ketowa alfijir amma bai samu ya yi wanka ba sai bayan ketowa alfijir kenan ya halatta har zuwa dab da ketowa alfijir ka zauna da janaba har alfijir keto sannan bayan ketowa alfijir kai wanka yayi me yasa saboda Allah ta yi wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sannan a baya kuma ya ce su ila nisa'ikum shi ma har zuwa mai min alfajiri da kuma wannan sunna ta annabi ta ko wannan hadisin bukhari da muslim nana aisha da ummu salama suka ce manzala yakan wayi gari da janaba ba ta mafarki ba ta kusantar iyali sa'an nan kuma ya azumci wannan rana Bana sai bayan cewa alfajir sa'an nan ya yi wanka kenan ruwaya da aka samu daga abu uraira ruwaya ce wanda shi ma ya janye daga kanta ruwaya da suke cewa wanda ya wayi gari da janaba to sai ya rama daya wannan ruwaya imam malik ya rawaito cikin muwatta wata daga ciki ta zo cikin bukhari abu uraira da kansa kamar yadda ya zo a muwatta an koma an same shi aka gaya masa wannan ruwaya tana na aisha da ummu salama sai ce ni ma na ji wannan ne daga gurin al-fadl ibn abbas saboda haka sai janye daga waccan fatawa ina fata an gane sanan hadisin yana nuna mana mutumin da ya waye gari yana kokonto alfijir ya ceto ko bai ceto ba yana da dama ya sahu ina fata an gani yana da dama ya sahu domin sai aka yi wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana ku ci ku sha sai kun samu mai yaqini kenan sai ka farka a yakinin ka ko a kokonta ka alfijir bai ceto ba ba fasan zuciya ba an gane me nake nufi kar ka barka kana da agogo kana da kalanda kaga agogo kaga kalanda ka samu yakini kenan sai ka sha ai ni dai kawai kawai a zuwan ban gani ba kawai ko kuma wallahi abin nan da aka shirya mai yanzu yara za a bawa sai na dan taba wani abu a a tashi kai kana kokonto shin alfijir ya to ko bai to ba to malamai suka ce kana da damar ka ci wani yake da ibnu abbas nakan yi kokonto alfijir ya to ko bai to zai ce kai tafi sai ka daina kokonto mana sai ka samu tabbacin mai alfijir ya ce ina ba saboda ayat ta kai wa kulu washrabu sai aka sa gaya hatta hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ina fata an gane ma'ana dai wannan aya ta warware da yawa daga cikin matsaloli na damuwa ga masu azumi Allah mun gode maka na'am ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الوكام وترلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تألمون الله مدوكتين سركية ولا تأكلوا أموالكم كذا ku ci abinda ake nufi a nan kada sashen ku ya ci dukiyar sashi ba wai ana nufin kai karkaci kuɗinka ba ina fata an gani domin siyakin lafazin wala ta'kulu amwalakum kar ku ci dukiyarku wani zai iya ararowa ana nufin abinda kake da shi na dukiya karkata a'a abin da ake nufi kada sashen ku ya ci dukiyar sashi mai fassara wannan wata aya ta cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya ku wadanda kuka yi imani kada sashin ku su ci dukiyar sashi ma'ana kar ku ci dukiyar junan ku tsakanin ku ta hanya ta barna sai dai ta hanyar kasuwanci shi ma bisa yarjejeniya da yadda tsakanin ina fata an gani to shi ake nufi a nan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada sashen ku su ci dukiyar sashi a tsakaninku ta hanyar barna Allah ya ce wa tudlu bi ila al har ku dinga kusantuwa da wannan dukiya zuwa ga masu hukunci mana ku dinga kusantar da wannan dukiya zuwa ga masu hukunci mana alkalai kenan ko shugabanni ko duk waɗanda suke kula da wani abu da kuke da bukata na ku rashin gaskiya ba dan komai ba shi Allah ya ce li ta'kulu fariqan min amwalin nas dan ku ci wani yanki daga dukiyar mutane nan fariqan bi ma'ana fa'ifa wani yanki na dukiyar mutane bil bil ismi ta hanyar laifi wa antum ta'lamuna halin kun san wannan haƙƙin ba naku bane kun san waɗancan su ne masu haƙƙi. ayar abinda Allah yake nufi kenan karka ɗau dukiya ta wani kashi sa'annan kuma ka nemi kusaci zuwa ga masu hukunci sawa'un alƙalai ne waɗanda za su warware matsalar ne sai ka ba su wani abu na dukiya na rashawa cin hanci ka je ka ba da wani abu na cin hanci don ka samu dama ka ci wancan yanki na dukiyar mutane da kake kai ka san ba naka bane amma ka ci to baya halatta wannan ya nuna mana duk abin da aka bayar don a gyara maka hanya ka danne haƙƙin wani wannan abin haramun ina fata gani haramun ne wannan abu sawawun alkali ka bawa sawa'un koma da me ka kira shi ka kira shi ya sa mai ne ga shi ka sa mai ko ba ka ake ba ka kira shi da suna a'a ba yara asiya yara alewa koma me ka kira shi in dai manufar shi ne za a yi amfani da wannan wurin a danna haƙƙin wani kai a baka sawa'un kuɗi ne a sawa'un wani matsayi ne a sawa'un aiki ne a sawa'un wani abu ne ya shiga ciki ina fata an gane baya halatta wannan ma fa in ka bayar kenan to ko da ma baka bayar ba kuma ba sai ya zama na ka san wani shi yake da haƙƙi na abu kaza amma kuma saboda ka iya kauɗi ka iya zaƙin baki sai kai ta surutu har aka ɗauka kai ne mai gaskiya nan ma ka ci haram wasu mutane biyu suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna jayayya sai maza na ce inna ma ana bashar ku sani ba ni mutum ne inna ma ana bashar ni dan adam ne wa innakum taqtasimuna ilayya kuma kuna kawo jayayya da rigima gurina in warware muku wala Allah an yakuna ba'dukum al'ana bi hujjatihi min ba'd kike kuma ta iya wa sashin ku ya zamo sun fi sashi zakin baki da iya fito da hujja da akwai wanda zai iya bayani ya ta kawo dalilai da kakali kuma ƙarya yake yi shi ne matucin wani shi kuma Allah gaskiya ce da shi amma ba ya iya bayani shi ta ce ta yi sashen ku ya fi sashi iya bayani fa aqdi lahu bi nahwi ma a asma'u sai in zartar masa hukunci da abin da na ji wanda shi ke nuna manzala ba mai san ba da abin da na ji faman zaitu lahu bi haqqi akhihi duk wanda nazartar masa da hukunci da haƙƙin dan uwansa aka ɗauka aka bashi saboda ya iya zance fala ya akhuz kar ya karba fa inna ma aqta'u lahu qit'atan min an-nar domin na yanka masa wani yankin wuta ne na bashi kenan in ka bawa alkali kuɗi aka danne haƙƙin wani ka shiga cikin wanda ka ci haƙƙin wani da barna in ka zo ka rera zance da bayani rarara alkali ya fahimci daidai kake tunda bai san gaibu ba ya ɗauka ya baka karka karba ka ci hakkin wani ina fata an gane wannan aya kenan asali ce akan cewa baya halatta musulmi ya bada rashawa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah ya tsine mai bada rashawa da kuma wanda ya karɓi rashawar wata ruwaya Ra'ish, da ɗan sako tsakani ka san akwai wani rashawar da shi mai karɓa ba zai karɓa gaba da gaba ba shi mai bayarwa ba zai bayar kai tsaye ba a'a sai a sa wani a tsakiya wani ɗan kanzagi shi ne zai haɗa tsakanin mai karɓa da mai bayarwa sai je gurin mai bayarwa ya ce mai kaga kai wani abu in ba wani abu kai ba harkar nan ba za ta yi ba hmm. sai ne shi kuma to yanzu ya za a yi kana ganin zai karba a kawo ka gani a ji ko za a gani ko zai abin nan Ka za, a kara sai ya kai wa shi ma wancan ya ke shi. to shi ma tsinan ne da mai karɓar da mai bayarwar da ɗan tsakiyar duk tsinan ne hmm. kuma idan an ce wa mutum ne, in maza na yake Allah ya tsine wa mutum kaza ma na Allah ya nesa tashi ba daga rahamarsa to wani zai ce to yanzu ko mutum zai tsinci kansa a wani yanayi dole sai ya bayar muna magana da wani dan uwa haƙƙinsa ne ba ya shekara nawa yana aiki fanshi mutum shekara talatin da biyar in sabi yana yana aiki tuki da za a bashi sai a ce wai sai ya saki wani abu kai tsaye za a ce in layi za ka biyo to ba za ka samu ba amma in za ka saki wani abu in za a baka miliyan biyu sai a ce to ka saki kamar dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar sai su shiga su fita a baka kuɗinka ina fata an gani wai fa masu yin wannan kuma su ne wancan Allah ya saba ga annabi wai su ce amin wannan aikin ganin annabi ne tsagwaran zalunci mutum ya shekara talatin yana aiki kana zaune kawai sai ka zo ka abin nan shi na sai gama cikin ma daga sanda ya bar gurin sai da abin tausayi abin da zai ci wallahi sai ga gare shi akan yi haka ko kuma wani a ce ga kaza amma sai ka ba da kaza ba za ka ba da kaza ba ba za mu ba ka ba kuma ka cancanta kuma ba yadda za ka yi to mun zai shi kansa annan ya zai yi gashi kuma an ce an ine mai bayarwa da mai karba addinin musulunci sauki gare shi sai malamai suka ce ya halatta ka bayar in ba yadda za ka al'allama ibnu hazmin Allah ya ji kansa da rahama yana faɗa cikin muhalla ya ce idan ka tsinci kanka irin wannan sai ka bayar in ka bayar aka baka haƙƙi tun da ka cancanta haƙƙinka ran da Allah ya baka dama ka kamo shi ai shi ma dole wata rana zai zama zan fanshoniya ko ba haka bane dole ne ya zauna a ofis din mukami aka mu kujera ake shi ko in ji matasa kana tashi ji wani ya zo ya zauna shi ma ya masa ko ba haka bane wata ran shi ma sai ya bar kujeran domin lauda matla ulama li ghairi ilama wa salat ilayhi da kujerar ta da wuma akan sa da bata dawo hannunsa ba da ta dawo wuma hannun wani yace kai ma sai Allah ya sa ka dawo sannan a hankali kai ma yanzu ka zama darakta misali shi kuma da ya matsa ma yanzu yana sai ka kamo shi sai ka matsa shi ya biya wannan kudin kuma sai ce yin hakan ma fa ka maka masa ne ya kamata ya gode maka domin in ya jakon wannan kayan zuwa lahira ya san abin da zai dauka ina fata an gane wallahu alam to a takaice kafin abin da na ganin ba za a wani tuntubi ba wanda ya cewa asalamu alaikum wa karamuka na rubuta mu rubuta jam gyaran jam jiya saboda kuma na fata a yamma a cikin addu'a kuma ga shirar laraba Allah za su fara jarabawar nekowar ko Allah ya ta wannan kuma na jin ce malam Aliyu Inuwa ne inda ya bane Inuwa ke cewa yansa ya rasu gobe za a yi jana'izarsa da safe a garin Allah banza muka na ba. Kala ina man Yusuf, man Yusuf. Abin nan magana jiki da wallahi shirin mutum. 走走走，可以。要去吗？